الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سب جدواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البريد سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محجدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به مبتلاء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحظى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أيها المسلمين بركة تساعدوا أتحن ونن ينبجي نشا ترك وتر رمضان من جرى من الله صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوا مدينة شيكرا لا يعتدري وجود أربعين دولة wanda ya daidai da ashirin ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da biyu da fatan yawa musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin allah allah ya dawo da mu cikin wannan masallaci na abu huraira da yake nan ke goma a cikin zonsabin a cikin garin abuja yadda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta goma sha shida ko aya wanda akwai ɗan abubuwa kaɗan da nake so za mu a cikin ayoyin insha Allah ta'ala kafin mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar da aka saba wani ya ce na ji wani masallaci ne na yi sallah limamin yana karanta suratul fatiha a ƙarshe sai ya ce ghairil maghdubi alaihim maimakon alaihim malam ya abun yake Allah ya ba ya mai da malam gida lafiya alhamdulillah wannan kira'a ce wacce manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya koyi da ita kira'a ce tana daga cikin qira'o'i sab'a yadda ake karatun alqur'ani da kira'a ta hafsu ko ruwa ya ta hafsu domin shi kan shi. hafsun ɗalibi ne a wajen afi shi sanya ko musabaka kake kallo sai ka ji idan an kira kan takara sai ce bi riwayati hafsin an asim zan yi karatu da ruwayar hafsu dan asim domin shi kanshi hafsun ɗalibi ne a wajen shi ne mai kira'ar kowane makaranci yana da dalibai guda biyu to shi ma wannan kira'a ce ta wato hamza hamza kuma iya da dalibai guda biyu da khalaf da khallaji to duk inda kalmin alaihim ya zo to sai ce alaihum kuma haka manzan Allah ya koyar shi sa imam shafi bai ke cewa alaihim ilaihim hamzatun wa ladaihim jami'an bi dhammin ha'i waqfan wa mawsila wa sil dhamma mim al jam'i qabla muharrajin dirakan wa qadunun bi takhnirihi jala alaihim ilaihim duk wani alaihim da ilaihim idan ya zo cikin alqur'ani to shi hamza wanda yake da dalibai guda biyu da khalaf da khallaj sai ce alaihum ghairil maghdubi alaihum mun fahimta bare ce alaihim ba sai ce alaihum ilaihim ma sai ce ilaihum kuma haka manzo Allah ya koyar Allah ya gafarta mana wani ya ce malam eh, Allah gafarta ma malam amin eh, malam dan Allah a taimake ni da addu'a akan wata bukata wa Allah biya maka bukatunka ai ba kai kade bane dukkan mu wani ya ce malam menene hukuncin uban da bai ba yaron shi kuɗi ba kuma yana da hali har bai da yaronsa da ta fara masa har yaron ya fara masa fata kuskure ne kana da ikon da za ka ɗauki ɗawainiyar ɗanka amma a ce baka yi ba kana da damar da za ka taimake shi ta inda ba zai yi sata ba kuma har ka bashi zai koma yin sata kuskure ne mai girma kana da damar da za ka taimake shi in dai har bai balaga ba to haƙƙi yana kan uba amma idan ya riga ya balaga to kai ma ka ji ka nemi naka mun fahimta idan kana so kullum ka dinga cin kuɗin babanka to kar ka balaga amma daga mutum ya balaga shi kenan an sallame ka an riga an baka shi da gratuity an baka takardar sallama sai mutum ya je ya ci gaba da da neman nashi na kansa idan babanka ya maka wani wani abu na kyautatawa ta wani ihsani mun fahimta amma wani iyayen ba sa kyauta amma kuma shi yaron ya kuma yana yin sata kuma to kaga in har ya balaga nan ma ya janyo kashi masifa domin zunubin yana kan shi ila yau kiyama sai dai idan baban ne ya fi mai kada ya ce ai kudin baban ka ne ko kudin baban ka ne ka saka to sai ka dawo da shi a gaban Allah wani ce Allah ya bi <laughs> wani ce malam shin in mutum ya yi mistik ya sha ruwa a azumin nafila shin azumin shi yana nan ko kuma shi kenan ya kare azumin shi yana nan in dai da kuskure zai mutum ya sha ruwa hatta a azumin farilla a azumin wata ramadan din nan sai mutum ya sha ruwa bai sani ba ba ma ruwa ba haka kawai Allah ya hukunta ka dan je ba kunta wani waje su kuma watakila watakila suna da larura ta rashin eh, dalilin da zai sanya su azumi ko sai aka bujuro da abinci an manta kai ma ka manta kawai sai ka kwashe ka ci nama ka sai da kai gyasa kai miƙa <laughs> ko sai ka ce a ah, azumi fa nake to hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 1933 ya kara tabbata 6669 sahih muslim 1155 idan nasiya idan mutum ya manta akala aw shariba ba ya sha fa inna ma at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi falyutim masawmahu manzon Allah ya ce ya cike azumin sa kawai azumin shi yana nan kamar yadda na kowa yake wata dama ce daga rabata Allah ya maka wani zai ce zai hada ce oh Allah ya sanya wata ran abin nan <laughs> to ai babu wani abin burgewa a ciki gwara kullum a ce kana cikin wahala ai kana cikin wahala azumi ya kwala maka ya wahala da kai rana ta kwalar da kai to insha Allah ta'ala ƙara jin yin wanda kake lada Allah ke rubuta maka domin yunwa da kake ji kana jin ta ne domin Allah Allah ne maka wannan yunwa dan Allah gafarta mana wani ce assalamu alaikum my mom was a christian before so when my dad married her she changed to a muslim later they separated and my mom never practiced islam she is late now can i still pray for her you cannot pray for her even if if you pray for her there is nothing that can change. Definitely she must go to the hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala has promised that any person that did not practice Islam, any person that did not pray, any person that did not utter kalmatul shahada will not enter the will not enter the paradise. He must enter the hellfire. Wannan alƙawari ne na Allah. to don haka bata lokaci ne maka nuna mata addu'a in kai ma oho dole ne sai ta ta wuta sai dai idan an bu bangaren waɗansu malamai suka ce ba laifi ka dinga dan mai wata kila ko iyayen a dinga musu domin za a dan sassauta musu azaba tunda waɗansu suna cikin waɗansu kwasassabai ne a jahannama to waɗansu kuma suna 'yan sama sama azabarsu su ba ta kai waɗanda suke ƙasa ba wataƙila albarkacin ɗa yana wa iyayensa addu'a wasu malamin sai shi wataƙila sai dan samu sassauci albarkacin ka tun da kai na musulmi ne mun fahimta kamar abu talib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albarkacin shi Allah zai zai zai zai a sassauta mai azaba za a kawo shi gaba gaba wuta jahannama amma fa ya shiga kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma albarkacin ne albarka to ba zai tsindima tsindim a ciki ba to da kuma malamai suka ce babu laifi in kayin to amma dai in kayin ba ba amfani ba tunda ba musulma ba ce wani ce salamu alaikum bukatar addu'a a gurin dukkan yan uwa musulmai akan wata bukata na gode Allah biya maka bukatunka Allah subhanahu wa ta'ala min da goyi da ta da fi duniya da akhirah bismillah malam ayatin fa kwana amimi ta mana bismillahir rahmanir rahim فاتقوا الله ما استطعتم ta'ala yake cewa fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye doka ta Allah gurgurdan yadda za ku iya wasma'u sannan ku dinga ji wa abi'u ku yi da'a wa anfiqu khairan li anfusikum ku dinga ciyar da dukiya shine fa alheri a gare ku wa man yuka shuha nafsihi duk wanda ya tsare shuha nafsihi ruwa ransa Allah ce fa ulaika humul muflihun wadannan sune wadanda suka rabauta Allah ta mana daga cikin su ubangiji ta'ala yake cewa fattaqullah ku ji tsoron Allah malamai suka ce abin abinda ake nufi anan fattaqullaha fi ma yajibu fi mu'amalati al-awlad wal azwaj ku ji tsoron Allah yadda za ku dinga yin mu'amala da ayayanku ku ji tsoron Allah yadda za ku dinga yin mu'amala da mata'yanku. sannan kada kudaden da kuke da shi su shagaltar da ku akan haƙƙin da yake kanku na Allah bautar da za ku wa Allah subhanahu wataala ku yi ta kanku tsaye kuna masu bauta ga Allah subhanahu wataala kada ku bari san 'ya'ya ko da matayenku ku hana ku yin bauta zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah fattaqullaha mastata'tum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sai daga cikin sahabbai yake ba da labari an yi sallar asubahi hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal dubu sha tara da ɗari hudu da tamanin da takwas sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wa sahabbai inna allah amarani an amurakum an tattabu allah wa an taqulu qawlan sadida allah ya umarce ni in umarce ku kuma ku tsara dokokin allah kuma ku dinga faɗan magana daidaitacciya wacce take babu ƙarya a cikinta sai manzon Allah ya tashi ya tafi wajen mata sai ce inna Allah amarani an amura hunna Allah ya umarce ni in ba ku umarni kuma an tattaku Allah kuma ku tsaro doka ta Allah maza su tsare mata su tsare mun fahimta shi sai Allah ce fattaku Allah mastata'tu ku tsoron Allah gwargwadon yadda za ku iya wasu ma'u sannan ku dinga ji da yawa daga cikin malaman tafsiri suke ce Wasu wasma'u ay isghaw ila ma yanzilu alaykum min alkitab ku dinga sauraron abin da ake saukar muku na alqur'ani mai girma waɗansu suka ce a wasu ma'u abin da ake nufi shine ikubalu ku ƙarfi waɗannan wa'azin da ake muku waɗansu malamai suka ce a isma'u ku saurara ku saurari duk abin da wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake muku abin da ake nufi kenan mutum ya zama ya saurara wa aqiu sannan ku yi da'a wannan abubuwa da aka ambata a baya wasu ma'u wa aqiu wa anfiqu malamai suka ce yana daga cikin min a'tusil khas ala al'am iya cikin tsofana kaɗan da aka yi a kan mai yawa mai yawa shi ne fattakullah mun fahimta sai aka ce wasu ma'u wasu ma'u kuma ƙarin bayani ake yi billa billa domin a fahimta domin akwai wanda duk bayani da kamai in kamai bayani a dunkule baya iya fahimta to sai an mai bayani daki daki daga nan sai fahimta sai Allah ce wasu ma'ul ku ji wa atiu sannan ku dinga yi da'a wa anfiqu sannan kuma ku dinga ce da dukiyar ku fadin Allah subhanahu wataala da yake wa atiu wannan da'ar inji malamai suka ce zahirin ta ya tafi ne zuwa ga da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bi ma'anahu al-khas kenan da ma'anar sa wanda yake ke bantacce amma bi ma'anahu al-am ma'ana wacce take ta gaba daya wa ati'u ay wa ati'u Allah wa ati'u ay wa ati'u rasula wa ati'u ay wa ati'u ulil amri wa ati'u ay wa wan nisa'u yuti'na azwajahunna mun fahimta ku yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi da'a ga shugabanninku sannan kuma mataye kuma mazajen su da'a su ma mazaje su wa iyayensu biyayya duka da'ar da za ku wa iyayenku ku musu iya daga cikin da'a ta Allah subhanahu wa ta'ala idan ka dauke ta a matsayin da'a ga Allah to da'a ga Allah ta koshi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul nisa ayat 13 Allah ce wa man yuti Allah ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار duk wanda ya da'a ga Allah da kuma manzansa yudkhilhu jannat Allah zai shigar da shi gidan aljanna tajri min tahtiha al ashe da'a ga Allah da kuma da'a ga manzon Allah iya daga cikin jalilai da yake sanya dan adam ya samu aljannar Allah mun fahimta sannan da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanya dan adam ya kasance tare da bayin Allah na kwarai a cikin gidan aljanna suratul nisa ayatul 69 Allah ce wani yi fi’in laha wa rasu da fa’u la’ika ma’allabi na an’am Allah alayhi minan da biyina wasu tsiki na wasu hada’i wasu salishi Allah ce wa hasu ma’u la’ikar teka wani yi fi’in laha juni da a ga Allah wa rasu da da manzan nan manzan Allah kenan to fa’u la’ika waɗannan ma’allabi na an’am Allah alayhi suna tare da waɗanda Allah ya mutu ni’ima minan nabiyina na annabawa wasu tsiki na da tsiki kai su abubakar kenan ba wa shuhada'i da shahidai waɗanda suka mutu a fagen daga su hamzatu bin abdul muttalib haka Allah zai haɗa ka da waɗannan gwarazan wato waɗanda suke taimaki addinin Allah wasu siddiqin wasu hada fi Allah ce wasu salihin da mutanen kwarai irin su imamu malik irin an imamu abu hanifa irin su shekul ibn ibn al muhammad bin abdul bayin Allah na farai ɗan kusa-kusa nan irin su Muhammad bin Salih al-Usaimi su bin Baz Salih al-Fawzan magabata na farai da suka gabata Allah sai hada ku da su domin mutanen kirki saboda albarkacin me albarkacin kai aiki na Allah kai da'a ga Allah kuma kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa Allah ke faulai kuma annabiyyin an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin to dan haka ashe kenan mutum ya yi da'a ga Allah ta kushi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na biyu da'a ga shugabanni shugabanni a musu da'a shi sa suratul yi aya ta 56 Allah ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u su da sai ce wa ulil amri minkum hadda shugabanni a musu da'a hadisi ya tabbata cikin sunan na abi dawud da cikin sunan na tirmidhi sunan na abi dawud hadisi na ah, dubu biyu da dari bakwai da ashirin da shida dubu biyu da dari bakwai da saba'in da shida hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi hadisi na dubu ɗaya da dari tara da hamsin da uku hadisin ya kara tabbata hadisi na ah, dubu ɗaya da dari bakwai da bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da Abdullahi bin Umar yake bada labari yace as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha mutum ya ji yayi da'a cikin abin da yake so da abin da baya so a wajen shugabansa kana ji kana kallo shugabanka ya kwace maka dukiyarka kar ku fito zanga-zanga kamar yadda ake fitowa zanga-zanga a Najeriya haramun ne bin tafakar ulama yin zanga-zanga babu ita a cikin musulunci shugaba bai kyauta ba sai a fito zanga-zanga kan titi musamman nan cikin abuja an yi zanga-zanga daga abu ya faru sai a fito ana zanga-zanga ana protest to wannan babu shi a cikin musulunci musulmi bai kamata ya tsinci kanshi a cikin irin wannan ba mun fahimta bai kamata ba shi shugaba idan ya maka abu kamewa ake sai ka danne shi sa manzon Allah ya fi ma ahabba wa kariha cikin abin da kake so da abin da baka so a wata ruwa fil mansab wal makrah a cikin nishadi da cikin abin da ba ka so an maka sai ka yi haƙuri mai da'a da wannan aya hajjaj bin yusuf ne sakafi ta galgala fi hadhihi al-aya sai ya shigar da fatawarsa cikin wannan aya sai ce a'a Allah ya ce ya iya ladina amanu abiqu Allah wa abiqu rasul wa ulil amri minkum sai ya ce to Abdul Malik bin Marwan yana ciki ya shiga cikin wannan aya shine ai ya sanya shi a matsayin shugaba ai ko sai ce to shi kenan dole mu yi da'a ga shi abdulmalik bin marwan ya ce to wallahi duk wanda na bashi umarni tun da ni ma sani aka yi na bashi umarni ya shiga cikin masallacin nan ya shiga ta wannan kofar sun dakala fi gairi sai ya shiga ta masallacin ta wata kofa wanda ba ni na ce ya shiga ba sai ce lahallali damu ya ce jininsa ya halatta a gare ni da ya saba mu malamai suka ce wannan shi shigi ne wannan fassara da yawa wannan aya fassara ce ta san zuciya Allah ya ce amma bani da'a amma ban da zubar da jini maganan kisa ko maganan ƙarya yake malamai suka ce ayar ya mata tawili wanda ba tawilin ta ba ya mata fassara wanda ba fassara ta ba fassara wanda yake daidai shine amma bani da'a in sun cuce ka ka daune ka ku bari sai kun hada gaban Allah shikenan tun da dai za mu je gaban Allah nan ubangiji ta ala ce atiu Allah wa atiu rasul shi sa a cikin wannan aya ce fattaqullaha mastata'tum wa atiu wa an anfiqu mata ta ma mijinta da'a hadisi cikin sunan nasa'i 3231 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tambaye shi wace mata ce ta fa alheri zai ce allazi tasurruhu idza nazar wa tuti'uhu idza amar wanda take faranta mai rai idan ya kalle ta saboda ga iya dauri akwai matar da in ka kalle ta ta iya wanka in ka kalle ta tsiran ka ya maka daɗi, wata kuma idan ka ganta sai dai ka fashe da kuka Za ka san ka samu jarabawa saboda za ka ganta yadda duk nunu wata in ba kai ne ta yi kokari ta kai ta wajen da ake iya koyar da kwalliya ba to haka za ta dinga zama dususu amma wata malam in ta maka akwai wata ta iya yin dauri sama da talatin sai ta yi dauri ta nan kullum ta shigo za ka ga daurin ta nan gobe ka ganshi ta can wata ranka ganshi ta keya to ya za ka irin wannan matar ka inda tunanin wata a waje duk wani dauri da in ka gani a waje sai ce a sha ina da shi a gidana me zai daga mun hankali kuma wa tubi'uhu idza amara kuma take mai da'a idan ya bata umarni duk mijin da ya bai wa mata umarni ta mai da'a wannan tana da cikin mata mafi alheri a bayan kasa wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha ba ta saba mai a dukiyarta ko a karan kanta idan ya ce yana bukatar ta za ta zo da kanta ba tare da an yi ciniki ba domin akwai matan da sai an yi ciniki sai ka je ka gama ibu zafi a kasuwa da zaman ka zafin sai ta ce nawa za ka biya kaga ya an samu matsala to ba a bukatar irin waɗannan mata matar da za ta maka da'a ne ubangiji ta'ala yake cewa wasma'u wa ati'u ku ji kuma ku yi da'a wa anfiqu khayran li anfusikum sannan ku ciyar daga cikin dukiyar da muka ba ku yafi alheri a gare ku ji Allah mutum ya bada dukiyarsa yana da damar da zai bayar ya bada ita suratul baqara aya ta biyu da goma sha biyar wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da kuka aikata na alheri ko Allah ya sani suratul baqara ayoyi da dama su suna magana akan al-infaq Allah subhanahu wataala ya labarta mana aya ta biyu da goma sha biyar aya ta uku nan ma Allah subhanahu wataala ya kara labartawa sittin da hudu, sittin da biyar. duka Allah subhanahu ta'ala yana magana a cikin suratul baqara akan ciyar da dukiya dan adam ya fitar da dukiya sai ke taimaki bayan Allah wani idan mai cire dukiyarsa ya bayar ba sai ya dinga shiga cikin damuwa akwai ɗaya daga cikin bayin Allah cikin magabata wani ya zo ya kunkwasa mai ko ya ce akwai bashi a kai na taimake ni sai ya ɗauko ya bashi yana bashi yana dawowa cikin gida sai bashi da kuka sai mata shi ta ce ah a kallanta ka kankantar da abin da ka shi ne sai ce a'a ya za a yi a ce bawon Allah muna tare da shi ban iya tunanin yana cikin damuwa ba har sai da ya zo ya tambaye wannan shi ne sanya duka me zan gaya wa Allah ya ma fa bayar din ya bayar ba wai bai bayar ba amma yanzu mutanen mu sai ka gama zuwa ka gama mai bayani ka gama complaint din cewa yake bake ka ya gama faɗa maka gidan shi ba ba tumatir ba tattasai ba wane ne da sauransu akwai mara lafiya akwai wane ne sai ya gama sai ce ayya dajiya ka zo kuma ƙarya ce ko jin ka zo da bai baka ba ko jin ka zo da bai baka ba ƙarya yake ubangiji ta ala ce wa an ji ku da li anfusikum ku ciyar shi ya fi alheri a kawunan kun ji Allah domin alherin kanka zai dawo babu wanda zai amfana da wannan alherin sai kai kuma mutum ya kare kai shi kada ya zamo ba a baka baka ce sai ka je ka dauka domin sai ka tsinjama cikin wahala da cikin masifa Ibn jarir sabari ya ambace wata kissa a cikin mir'atu zaman fi tarikh al-a'yan ibnu jarir sabari yace ina cikin haramin makka sai ga wani mutum ya zo yana ne yana cewa don Allah waye ya samu dirham dinari dubu daya na zubar da su dinari dubu daya na zubar da su a cikin jaka waye tsinta sai ya ce sai na ga wani mutum oho fitis ina ya ta kusan shekara casa'in sai ya zago sai ya samu wannan mutum sai ce la'alla fakiran yana iya wa wani talaka ne tsinci wannan kudin to kai kana ganin idan talaka ne tsinci kudin nan idan ya dawo maka da kudin ai na ganin za ka ɗan bashi ko da 10% a cikin kudin ai sai ya ce ba zan bashi ba wa ufawidu amrahu ila Allah wa ashkuhu ila zan kai lamarin shi zuwa wajen Allah wa fa huwa hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isar mana madalla da wakili shine Allah ba zan ba zan bashi komai ba Jin dirhami dubu sai ce a ah, ka ba shi 10% mana kaga 10% nawa kenan dirhami nawa dari sai ya tafi sai in ji ibn jarir ya ce ina jin shi sai ya ce fa kuntu inda zanni sai mutumin sai ya fada a cikin batona watakila shi ne ya samu wannan kudin sai aka tafi washe gari an ƙara zuwa haramin makka sai wannan mutum alkurasani ya sake shigowa masallaci yana cewa wa ya tsanci kuɗi na dirhamin dubu ɗaya ko dinari dubu ɗaya shiru sai wannan tsohon ya ƙara tasowa sai zo sai ce na fahimtuka da nan sai yana maka nasiha ka nemi dan wani dan wani abu ka bashi yace to in ma ne ba za ka bashi da yawa ba ko asharatu dirham ko ne guda goma ka ɗauka ka bashi sai ce ba zan bashi ba wa ufawi bu amrahu ila Allah zan balle malansa zuwa ga Allah wa ashkuhu ila Allah don kai karin shi zuwa wajen Allah sai aka rabu washe gari rana na uku mutum ya sake shigowa masallaci shi kuma tsoho yana zaune yana ci wa ya tsinci kuɗi na sai tsohon ne ya zo ya same shi ya ce na ce maka ka taimaka wanda ya tsinta ka ɗan bashi wani abu to shi ke na tun da kaɗi ko da jirami goma kaɗi ko jirami ya ka bashi domin yana da damuwa wata ƙira sai ce a'a ba zan ba shi ba wa ufawi amruhu na ban da manuta zuwa ga Allah ba zan ba shi ba sai ce kai da in yi alamun laila ka kyale min yi bacci da dare kai da ta tsinci kuɗin nan wallahi ba na bacci a shi ya tsinta in ji ibnu jarir tsabari ya ce tun a ranar farko sai na bi shi zuwa gida da na bi shi zuwa gida ranar farko sai ya ji ya ce matarsa ya duba ba sai ta ce na an ce mutumin nan fada ya zubar da kuɗi ba ya zo yana shela cikin harami yana cewa wanda ya tsinta sai ta ce da Allah ka kyale shi tana da iyalai gani ga ka ga ayyanka guda hudu ka zo ka ciyar mana da kuɗin kawai mai amfani da su in Allah ya baka da baya ka neme shi ka bashi sai ce ke ina jin tsoron wutar jahannama ka ji tsaro doka ta Allah kenan ana ta zuwa gida sai ya ɗibo kuɗi dirhami dubu ɗaya sai ya ɗauko ya ce ga kuɗin ka na tunda ba za ka bada kobo ba na ya dan hakuri da ta talaucin kawai sai ce to ka saurara mahaifina ya rasu ya bar min dirhami dubu uku kuma ya ce in yi sadaka da dirhami dubu ɗaya to ni kuma sai nake so in nemi mutum mai amana wane ne zai iya yadda zai iya rike amanar al'umma shi ya sanya sai na ajiye kudin a cikin jaka a cikin harami tunani na duk wanda ya tsinta kuma ya iya dawowa da shi ko mutum ne mai amana kuma in Allah ya rabar shi ne sai ce to shi kenan yanzu wannan kudi naka ne ka riƙe. sai ce Allahumma lakal hamdu ya Allah na gode maka ma qabalta abdaka dha'if baka baka kaskantar da bawon ka bi rauni ba ya Allah ka da ya hakuri ya samu na halal a shekarun ji masu kokarin sai sun nemo na haram yaki halal yaki haram aikin banza suke yi su haƙura su nemi na halal din ya fi muku sauki shi yasa Allah ce wa an fi kokai ba sai an fusirin ku ciyar ya fi alheri a kawunan ku alherin kanku yake komawa wa man yuka shuhha nafsihi duk wanda ya tare rowar ransa fa ulaika humul muflihun wadannan sune masu rabauta in ji Allah aya tana nuna al'infaku khairun min al'insak ciyarwa ya fi alheri akan mutum ya rike ya zama gola baya bayarwa sai Allah ce wa man yuka nan ismu sharfin ne suna ne na sharafi amma bisifatil umum ta gane kowaye dukkan wanda yake duniya wa man kowaye yuka wanda zai iya tare shuhha nafsihi rowar ransa fa ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka rabauta tarewa daga daga daga daga wiqaya ne mutum ya tare wa man yuqa wanda ya tsare ruwar kansa mutum yana iya tsarewa da kansa Allah ya kira sunan tsarewa a cikin Al-Qur'ani mai girma su suratul Zumar aya ta 24 afaman yattaqi bi wajhihi su'al azab Allah ya ce afaman yanzu wanda yattaqi yake tsare bi wajhihi da fuskar sa su'al azab mummunan azaba yake tsarewa in ta zo ya kauce fuskar shi kaga ya kauce ya tsare kenan kaga alqur'ani ya tabbatar da maganar yuqa ma'anar ta tsarewa ake nufi hadisin manzon Allah ma ya tabbatar da wannan hadisin hadisin hakim wanda hadisin yana cikin sahih bukhari 1417 hadisin ya kara tabbata hadisin ya zo cikin sahih bukhari hadisi na 6940 hadisin ya kara tabbata 6020 hadisin ya kara tabbata hadisi na 6063 7510 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 2016 ya tabbata cikin sunan tirmidhi 2415 hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i 2550 61 hadisin ya kara tabbata cikin sunan ibnu majah 185 hadisin ya kara tabbata a cikin sunan ad-darimi 1860 ne da 1811 hadisin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 18 da 246 48 da 200 da 50 50 50 50 70 70 70 70 18 da 390 18 da 370 70 70 80 da 80 81 89 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man istata'a minkum duk wanda a cikin zai iya an yattaqiyan nara kunji ya tsare kansa daga wuta walau bi shiɗi tamra ko da bangare na dabino aji na dabino ka tsare kanka daga wuta jahannama a cikin nan tsarewa shine me yuqa mun fahimta wanda ya tsare shuhha nafsihi ƙashin ransa kana da ƙashin kana so amma sai mutum yi kokari ya cire dukiyar domin ya tafi addinin Allah wannan ne abin da ake nufi malamai sun tattauna akan menene shuhu waɗansu malamai suka ce shuhu wal bukhlu da rowa bi sawa duk ma'anar su ɗaya ne waɗansu malamai suka ce a'a abin da ake nufi da shuhu kamar ibn jubair yake cewa shuhu shine mutum ya ya ya ya hana Allah ibn uyayna kuma yace a'a abin da ake nufi shine zalunci shine shuhu Waɗansu malamai suka ce a'a idan aka ce shuhu ma'ana mutum yayi rowa da dukkan wani aikin alheri da kudin sa wannan shine shuhu waɗansu suka ce a'a albukulu shine an ya binna bi malihi mutum ya tare kudinsa ya ƙi bayarwa shi kuma shuhu mutum yana son kudin amma sai ya tare kudin ya hana kowa da kowa duk wani aikin alheri baya yi sannan kuma na wani ma ba zai bari a yi ba wannan shi ne shuhu waɗansu malamai suka ce ita kalmar shuhu kalma ce amma ta game komai da komai mun fahimta kalma ce jins jinsin dukkan wani abu na tsimulmula ruwa yashi waye ya shiga cikin wannan kalma ta shi shi kuma albukulu kalma ce da take wato ba jins ba ne. ita nau'i ne nau'in ruwa da mutum yake yi na ya fitar da kudin sa domin ya taimaki wani ga mutum yana cikin damuwa ya taimake shi ya ki to wannan shi ne albukul mun fahimta? shi kuma ibnu jarir tabari yake cewa a'a shine mutum ya hana wani abu da Allah ya bashi na kuɗi yana da kuɗi surplus kuɗi ya yawaita hannunsa wanda ba bai da buƙatar yau ko gobe amma kuma sai ya hana wani wanda shi kuma yana da buƙatar yau da ta gobe sai ya hana shi wannan shine shirku shi yasa ake kiran mutumin da yake mai kyashi wanda baya bayarwa sai a ce shahihun wanda kuma shi yake sai ce shahihtu ko shahahtu mutanen da kuma suke sai a ce qaumun ashihha ko qaumun ashihha ko kawun shiha mutanen da suke masu ƙashi su cire su bayar ba za su bayar ba to irin waɗannan mutanen su ne mutanen da suke ba sa kare wato abin da ke ransu abdullahi bin abbas yake cewa abin da ake nufi wa man yuqa shuha nafsi ai hawa nafsihi ran san ran shi ake nufi anan wajen san ran shi ba zai iya tare ta ba to su ne Allah yake magana a kansu hawa nafsihi haifu ta inda shi wannan mutumin ya taqabbaluhu yana karfan wannan kyashin wala ya taqabbalul iman ba zai taba karfan imani ba ga kyashi a ransa amma ya tafi mutunci ba zai ta ba wannan yana cikin littafin al-mawardi mujallad na 6 shafi na shi kuma abdullahi bin mas'ud a a'a abinda ake nufi da ashshufu shine an ya'mida ila mali ghairihi fa yaqulahu mutun ya karkata zuwa kudin wani ya dinga ci kaga zalunci da yake wannan ka duba littafin al-mustadrak na Imam al bayhaqi mujalladi na mujalladi na bakwai shafi mujalladi na shafi na ɗari hudu da tasa'in haka nan ya tabbata a cikin littafin imam al-mukhbari jami'ar ahkam al-qur'an mujalladi na shafi shafi na 29 da shafi na 30 mutum da ya tare yashin da yake ransa shi fa Allah ce wa man yuqashu shuha ai a baya an ce wa aqiqu fi yi da'a to idan har mutum ya yi da'a ai ba zai ba zai kyashi dan ya cire dukiyar sai ke addinin Allah ba wannan kalma ta kyashi ya zo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Nabi Bukhari 1419 hadisin ya tabbata cikin sahih Muslim 1032 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayu sadaqati afdal wata sadaka ce ta falala sai manzon Allah ya ce anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhsha al-faqra ka yi sadaka wa an sahihun tana da lafiya shahihun tana son kudin tana kyashin kudin takshal fakara tana tsoron talauci amma ka ɗauki kudin ka baya ka ɗauka ka baya wannan kaga shahihun mun fahimta inda mutane suna tsoron Allah da su mutane suna tsoron wuta kamar yadda suke tsoron talauci to wallahi da kusan mutane da dama ka shiga aljanna amma mutane tsoron talauci ne da musu shi sa ba ka son su aikin Allah shi sa ɗaya daga cikin magabata ana kan shi Yahya bin Mu'az in ka duba littafin wafiyatul a'yan na Ibn Khalkan mujalladi na shida shafi na 167 yake cewa miskin ibn adam dan adam miskini ne talaka ne لو خافا لو خافا النار كما يخاف الفقر دخل الجنه da dan adam a matsayin shi na miskini da yana jin tsoron mota kamar da yake jin tsoron talauci wallahi da ya shiga aljanna saboda me idan kana kokarin ka kare kanka daga wuta ai za ka yi sanadin tafiya zuwa gidan aljanna ai saboda za ka yi aiki na kwarai amma mutane su yi aiki na kwarai sun ki su yi da'a sun ki to idan ba ku yi da'a ba hadisin ina ba inaba al-qawlani wanda hadisin yana cikin ah, sunan ibn bada hadisi na takwas haka nan hadisin ya tabbata a cikin ah, musnad imam ahmad bin hanbal dubu sha bakwai da dari bakwai da tamanin da bakwai manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu allah yazrisu fi hadha ad-din ghalsan yasta'miluhum fi da'atihi Allah ba zai bushe ba zai dinga amfani da waɗansu waɗanda zai dinga gasa su a cikin wannan addini lokaci bayan lokaci wanda za su dinga mai da'a idan an ce waɗansu ba su yi ba to Allah zai dinga kawo waɗanda za su dinga mai da'a suna mai biyayya lokaci ne na yanzu da za mu yi da'a lokaci ne da za mu yi kokari mu daune yashin da yake cikin ranmu mu danne son kuɗin da muke yi mu taimaki addinin Allah musamman a cikin wannan wata mai albarka mu yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman a cikin wannan wata da muke ciki gashi watan ya kawo ƙarshe wata ya kawo ƙarshe رمضان يا قوم انتصفا فتداركوا فتداركوا قبل التحصر والأسد وتزودوا لمعادكم قبل التحصر والأسد وتذللوا لإلهكم فالذل للمولى شرف إذا إيه قلت كما قبعت أيكي رمضان يا قوم انتصفا رمضان يا متعني فيا ربا جدا بمبا فتداركوا ما قد سلقا كيف قريب رزك أبن بيرجي lokaci ne da zamu ma Allah da'a a yanzu dama ce muke da ita lokaci ne na gafara Allah subhanahu wa ta'ala amma wani yana da damar da zai taimakon ba zai yi ba kana da damar da zaka taimaka ba zaka yi ba shi ya sanya mutum ya yi kokari ya yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala in kai da'a Allah ya ce wa an fi khairan alheri ne a gare ku bari ku ci inda alheri yake kara tabbata hadisi ya tabbata a cikin sai mutum dubu biyu da ɗari takwas da takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'min ko in wa amma al-kafir shi kafiri fa ya'malu lillahi hasana zai yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala aiki kyakkyawa fa yuqama biha tu'matan sai Allah ya ce da shi wani ciyarwa Allah sai ta bashi kuɗi a gidan duniya kai kuma gashi kai musulmi ba baka ba wa ammal mu'min amma shi mumini fa yadkhilu Allah lahu hasanati fil akhirah sai Allah ya tanada maka kyawawan ayyukan da sai a lahira mun fahimta ويدخل له ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته sai kuma Allah ya tara maka abibi bayan da'ar da kai sai Allah ya baka arziki a nan gidan duniya ashe idan kai da'a a gidan duniyan ma Allah zai azurta ka sannan kuma an tanada maka aikin ka na lada yana wajen Allah ashe kana mutum bai yi asara ba mutum ya yi yayi ya yi da'a wata Ramadan ga lailatul qadr nan a gaban mu hadisi cikin sahih bukhari 2017 manzon Allah ce taharraw lailatul qadr ku dinga kirdadan lailatul qadr ku yi kokari ku nemi ta a ina take taharraw lailatul qadr ku nemi ta fil ashr al awakhir ko fil ashr a cikin kwanaki goma min al wutri na wutri wutri 21 23 25 27 29 ne wutri min ramadan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya cikin sahih bukhari 2020 manzon Allah yace tahar yace taharru lailatul qadri fil ashr al awafir min ramadan nan cewa ya goma karshe bai ce fil witri ba a can kuma da nace 2017 yace fil witri a witri nan ko ya ce kai a goma karshe to mutum yayi kokari ya nema dama ce da Allah subhanahu wataala ya bai musulmi da ya kamata su yi amfani da wannan dama hadisi ya tabbata cikin sayyid tawhid hadisi dubu ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha ash-shahr qad wannan wata ya zo muku wa fihi laylatun khairun min alf akwai dare guda daya yafi alf shahar watanni guda dubu daya man man man ha khairaha faqad hurima al-khaira kullahu duk wanda aka haramta ne alherin da cikin wannan dare na da lailatul qadri to an haramta mai dukkan alheri gaba daya duk wanda bai samu wannan alherin ba lailatul qadri khairun min alf shahr malamai suka ce watanni ne guda dubu watanni guda dubu kuma shekara 83 kenan wa arba'ata ashhur da watanni hudu sai mutum idan kai kai da cika samu lailatul qadri daidai kake kamar kayi bauta ta shekara 83 da wata uku to dama ce mu yi kokari mu da a gaban zan Allah da abin da ya karantar da mu a cikin wannan watanni lailatul qadri amma ya ake gane lailatul qadri hadisi cikin sai mutum 1168 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abitu ina ina kwana fa abitu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace na kwana fa uritu sai aka nuna mun fi lailatiha asjudu fi lailatiha fi fi fi fi fi fi binin wa mali manzon Allah ya ce an nuna mun a mafarki ina yin sujada a jalar lalatul qadri a cikin tirbaya da ruwa ashe kenan jalar lalatul qadri yanki ana gane shi da ruwan me ruwan sama amma ruwaya da take cikin sahih muslim 762 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amaratuha alaman lalatul qadri shine an takun an an an tusbiha ash-shamsu da'ifa rana ta wayi gari da rauni ga ta da ƙarfi la shu'a alaha ba ta da zafi alama ta lalatul qadri kenan mun fahimta awaya da ta tabbata cikin sayul jami dubu biyar da da da saba'in 2475 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tusbihu ash-shamsu da'ifatun hamra rana za ta wayi gari tana da rauni da ta jaja duk wannan alama ce ta lailatul qadr to mutum yayi kokari game da hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 2024 hadisin ya kara tabbata cikin sahih muslim hadisi na 1174 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji aisha take cewa idan dakala al'ashir idan an shiga goman karshe shadda mizarahu sai ya daura damara kamar wanda zai je yaki a daura damara ta ibada wa ay qada ahlahu sai tayar da iyalansa wa ahya laylahu sai raya daransa a shekenan dama ce da ya kamata mu kokari mu raya dararen mu da ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin wadannan kwanaki shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda ya tare kyashin ransa Allah ce fa ulaika humul muflihun to waɗannan ne waɗanda suka rabauta ku saurara ku ci kyashi na rai na son kuɗi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshen duniya za a samu wannan manzon Allah ya faɗa hadisi cikin sahih bukhari 85 1136 ya karanta tabbata 6637 hadisin ya karanta tabbata 763 hadisin ya karanta tabbata hadisi na 1000 bakwai da ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya hadisin ya tabbata a cikin sai muslim hadisi na ɗari da hamsin da bakwai hadisin ya tabbata a cikin sunan na ibnu maja dubu hudu da arba'in da bakwai dubu hudu da hamsin da biyu sunan na abi dawud dubu hudu da dari biyu da hamsin da biyar hadisin ya tabbata a cikin da imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu bakwai da dari hudu da tamanin da takwas hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu bakwai da ɗari takwas da saba'in da biyu hadisin ya tabbata dubu bakwai da dari biyar da ashirin da tara da arba'in da tara hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu goma da dari biyu da talatin da ɗaya dubu goma da dari uku da saba'in da biyar dubu goma da dari bakwai da ashirin da shida tamanin da takwas tasa'in da biyu dubu goma da dari takwas da sittin da uku dubu goma da dari tara da hamsin da ɗaya dubu goma da dari tara da arba'in da uku hamsin da biyar tamanin da uku manzon Allah ya ce ya taqarabu zaman zamani zai dinga kusantowa yana kusantowa wayan yanqusu al-amal aikin mutane zai dinga yin ƙasa. kullum aiki kasa zai dinga yi sai manzon Allah ya ce wa yulqa shuhu za a sanya ma mutane kyashi ba za su cire kudin su taimaka ba mutane suna da damar da za su taimaki addinin Allah ba za su yi ba sai Allah mabakin sarki ya ce wa man yuqa shuha nafsi duk wanda ya tsere kyashin ransa fa ulaika humul muflihun Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka rabauta anan Allah subhanahu wa ta'ala sai zo da ismu ishara wa man yuqa duk wanda ya tsare su hanafi fa ulaika wadannan bayan an zo da ismu ishara li ta'zim sha'nin nas saboda girmama sha'nin su wadannan mutanen mun fahimta sai aka ce kuma fa ulaika aka zo da da fasli abin da ya raba su kadai aka kebance wato wannan kasur din da aka yi ji malamai suka ce an takaita ne a iyaka kansu ba dan komai ba lil mubadarati li للمبالغة وتجن كي واقر شيني لكثرة الفلاح سبود يوان وغوتا لسكي أو دن الله في سألة فأولئك هم المفلحون وأن ننسوني وأن تذكر غوتا الله مبقى سكي غفر ثمنا وينزكم الله سبحانه وتعالى ذيك قال إسان من دفع أم جنا إذا كان جداما تيكو قري كتير في الله شيني إذا سنوا وإذا الله وإذا الله وإذا الله وإذا الله wannan malamai suka ce istinafun bayani nashi wani bayani ne aka fito da shi sabo nashi'un wanda shi ma ya taso a cikin wancan ayat da aka ce wa anfiqu nan mun fahimta sai Allah ce to in tuqridu in har kuka ba Allah rance qardan hasanan rance kyakkyawa yudha'ifu lakum Allah zai lillinka muku wa yaghfir lakum sanan Allah zai gafarta muku wallahu shakurun halim Allah shine mai godiya halim ko mai hakuri Allah ce in tuqridu Allah qardan hasana tunda an ce ku ciyar to yanzu zancen ana so a gaya muku magana ce ta rance ka san waɗansu sun fi gane rance rance kuma in ji malamai suka ce alƙabdu shine alƙabdu yankewa an yaqta al-insanu min malihi liman yantafi'u bihi wa yarudda ka yanki wani abu daga cikin kudin ka bai wa wani ya amfana da shi daga baya sai dawo maka da shi wannan shine rance to Allah ya kinka ku ba da rancen in tuqridu Allah qardan hasanan in kun ba Allah rance rance kyakkyawa yudha'ifhu lakum Allah zai lillinka muku amma mutane su ba da rancen sun ki Allah ya ce a ba da rancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi kudusi Allah da kansa ya faɗa hadisi cikin sai bukari dubu goma da ɗari biyar da saba'in da takwas ya tabbata dubu bakwai da ɗari tara da saba'in da biyar hadisin ya tabbata cikin sai ibn kuzaima dubu biyu da ɗari hudu da saba'in da tara haka hadisin ya tabbata cikin musnad abu ya'ala dubu shida da ɗari hudu da sittin da shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa hadisi kudusi Allah da kansa ya yace istaqarrabtu abdi falam yi kuri zuri Allah ce na nemi rance a wajen bawana ya ƙi ba ni rance ta ina za ka ga Allah ka ba shi rance za ka ba da rance ne ka taimaki wanda yake bukata idan an je lahira Allah kuma zai lullunka maka tunda waɗansu sun fi gane rance to ku ba da rancen tunda ba za ku ciyar ba idan rance ne idan ka je can za a baka ba ni gishiri baka manda to ku ba da rancen in ji Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka yi na alheri kanka kawa hadithi ya tabbatar cin sayin zami 4,546 manzo Allah yake gaya wani sahabi kullu ma sana'ta li ahlika fa huwa sadaqatun alaihim duk abin da kawa iyalanka to sadaka ce a kansu a gare su ka taimake su wani iyalansa ma ba zai taimake su ba balantana wanda yake tare da su a gida ku ba da rance ji Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya da cikin sayyid jami dubu kafin mubaddin sayyid jami dubu biyu a dubu biyu da ɗari bakwai da ashirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuma rajulin tadayyana daynan وهو مجمع على ألا يوفيه لقي الله طريقا a وقت سكينة أباسو باشن تسكي داوالي to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya karbi bashi dama ya san ya karfa akan ba zai dawo da shi ba to ran tashin alkiyama zai haɗu da Allah a matsayin shi na barawo barawo kawai amma idan ka sanya a ranka zan karfi rancen da sunan zan dawo da shi to Allah ma zai taimake ka kai hadisi cikin sunan nasa'i 4687 um maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta nemi rance sai waɗansu suka ce mata dini, yanzu kin zo kina neman rance ne kina so ki biya sai ta ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akaza man akaza daina duk wanda ya karfi bashi wa huwa yuridu an yu'addiyahu kuma yana so zai dawo da bashi ya biya a'anahu Allah alaihi Allah zai tabbike shi idan ka karfa da niyyar eh kana so zaka dawo da shi wallahi Allah zai tabbike ka amma idan dama ba da wannan niyyar ba ce to Allah ma ba zai taimake ka ba shi ta sai ka kare a cikin wahala a cikin masifa amma waɗansu mutanen musamman a wannan zamanin saboda su sun gara su sun yi sun yi a ba su rance an ki to wallahi waɗansu dalilin haka yake sanya su yi sata amma ba su da hujja gaban Allah yiwa ce su sata amma idan ka ga kana jin yunwa an hana ka daidai ne ka je ka fuska ka ɗauka ka ce zan biya tunda kun hana ni mutuwa zan yi ku duba wata kisa ahmad jalal ya ambata wani tsoho ne ya kai shekara saba'in ko tsoho sai aka kama shi sakab ya shiga wajen masu gasa gurasa ko sai ya sata gurasa yana satan gurasa sai calar aka kama shi ana kama shi sai aka ce a gashi wajen sarki a kai shi wajen wajen wajen sarki ana zuwa wajen sarki sarki sai a kai shi wajen alkali ya yanke mai hukunci ana zuwa alkali kotu kuwa sai su cika a ranar kafin mutane suna son su ga masifa ta samu waɗansu suna so bari mu je mu ga kwakwaf to ga irin ta kwakwaf nan suna zuwa an cika sai alkali ya ce to kai an ce ana tuhuma ka da sata sai ce kwarai kuwa ka yi sata sai ce kwarai kuwa na yi sata me kasa ta ce gurasa na sata ne domin in je in baya ƴaƴana na ci na yi na yi a bani ba shi cikin garin yau kwana nawa an hana ni ƴaƴana suna ta kukan yunwa shi sa ba sata na ɗauka ne akan daga bayan Allah ya bani zan biya amma sun ce na yi sata eh na sata amma zan ina so zan biya sai alƙali ce to kai dai ka tabbatar ka yi sata ya ce eh na yi sata sai ce to shi kira yanzu mun ɗaura maka tara ta dirhami talatin za ka biya sai cin talatin ɗan ka daidai alƙali ne na nan samu ko dirhami ɗaya ban da shi a ce kuma an ɗora mun tare dubu abin nan dirhami talatin sai ce ka kwantar da hankalinka ni zan biya maka ga dirhami talatin ɗin na biya sai ce duk mutumin da yake cikin kotun nan ko kuma kowa na ɗora ne sai ya ba da dirhami talatin kafin ya fita a nan albarkacin kun bar tsoho zai mutu da yunwa tun da kun idan Allah to gani bala'i nan da dole nan take wannan ya wannan ya bada sautu wannan ya taimaki wannan ya ce to ba zan ta maka mu ba ta zaka bani haka aka samu aka yi kowa sai bai bada wannan kuɗin tsoho ya wayi gari da kuɗaɗe shi ya ce Allah zaka alƙali Allah ya yawaita mana irin to mutane an ce sun yi aikin Allah sun yi shi ne Allah ya zo da siga karance in tukuri Allah qabdan hasanan in kun bai wa Allah rance kyakkyawa yudha'ifu lakum Allah zai lilinka muku wa yarju lakum sanan Allah zai gafarta muku wallahu shakurun halim Allah shi ne shakur shakur bai godiya halimun kuma ne hakuri ku yi kokari ku dinga taimakawa da dukiyar ku domin ku taimaki addinin Allah kuma duk abin da kai ilada Allah zai baka hadisin Zainab imratu ibn mas'ud matar abdullahi Ibn mas'ud hadisin yana cikin sahih bukhari 1166 Hadithin ya tabbata a cikin sahih muslim Hadithi da dubu 1000 sai take ga mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah halli ajir shin akwai lada a kaina an umfiqa ala Zawji, wa aitaman li fi hijri shin akwai lada a kaina in ciyar da mijina domin akwai mazajen da sai dai a ciyar da su miji ne amma mata ta fi shi kuɗi to sai ka yi hakuri haka Allah ya hukunta sai ta ce ya rasulullah zan iya ciyar da shi da kuma ƴan marayun da suke na sai manzo Allah ka sani ce kwarai ko ki an fiki alaihim ki ciyar musu amma falaki a jaran kina da lada guda biyu ajrul Karaba, lada na kusanci na makwabtaka da kika yi na ƴan uwantaka na musulunci sanan wa ajrul sadaka da kuma lada na sadaka da kika yi ku yi kokari ku a shekenan dan adam yana da dama da zai taimaki addinin Allah to yi ya yi wannan abu shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ce in tubridu Allah qardan hasana idan kun ba Allah subhanahu wa ta'ala rance rancen ma kyakkyawa wani irin rance ne kyakkyawa sai Allah ya kai mu zuwa gobe abin da na faɗa daidai Allah madaukakin sarki sun ya mizani abin da na kuskure ubangiji ta ala ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh